A yau shirinmu na mata ya waiwayi dalilan da ya sa wasu matan Arewa suka aro ɗabi'un Bature na yin ƙawance da maza a matsayin abokai a maimakon 'yan uwansu mata. Da wannan batu ne muka ji ra'ayoyin wasu 'yan mata. E, to muna ajiye muna ajiye su ne saboda wasu saboda muna ana shakuwa sosai da su in shawara ce ma za ka iya yi da su in kuka shawara da su za ka ga maganar ka ba za ta fita ba amma yawanci in kai da mace hmm. zaka ji magana tana fita kawai sai dai ka shi amma su suna rufe asirin ka in ka gaya musu damuwar ka kenan saboda ajiye asiri eh, saboda rike amanar su me yasa kuka karkata zama eh, kuka karkata ga yin kawance da maza eh gaskiya ni dai saboda haka nake amma kuma kowa da yadda yake yin nashi abokantakar da su Ya sai ah, kuke abokantaka da maza a maimakon mata a yanzu gaskiya saboda maza mutanen kirki ne kuma abokantaka da maza yana kaiwa zan iya cewa siyo min kaza ba wai fa kyaushi da siyo min ba zan iya aiken shi guri abinda mace ba za ta iya min shi ban aike shi ya siyo min abu kuma ya min abu akan lokaci. Ai ƙauyen kuma ta ba A gaskiya kamar misali in zaka irin aike shi local government ko su indigenous form ko takarda haihuwa ko wani abu ko da na wani ne zaka iya ansa ka yi aike shi. Ba lallai sai ka je da kanka ba saboda ma iya cewa wannan kawancan na dan kumai da su bayi ne eh gaskiya saboda suna jibantar lamuran mu suna mana abubuwa da kuma dama zuciya tana son mai kyautata mata shi yasa muke kawance da su me yasa kuka fi kawance da maza a yanzu maimakon da mata gaskiya maza a yanzu abin da miki maza kamar sun fi mata ne wani bu. saboda zaki ce namiji yayi miki abu haukurin zai miki amma idan kuma mace tana ganin kyashin ta miki saboda za ta nuna kaman kan kuɗi za ta ki shi miji ko banza dai ya je miki kenan ƙawancen ba na Allah bane <laughs> ana yin shi na Allah kuma wani ƙawancen yana zama da soyayya to idan ya zo da soyayya za ku bambance shi kenan ya tashi da kakan abokiya ko ma soyayya ko ko ya kuke tantancewa eh mana zai zama aboki kuma zai zama soyayya to fa masu iya magana dai yana cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.